amma dai wallahi gologo yanzu ka fara hankali <laughs> a duk kwana biyu sai an tawo dai an ga lahiyar mu a za ni baba ba shi nan a baba dai da yanzu ana ina a baba in Allah ya so yau muna dibin hanya dai yau mm. ba sai na tafi kurmi ba eh sai na tafi kurmi ai ka san duk iyaka ta bai wuce bakwai biyu sai ya dawo mm, wanda tafiya dai Allah da ya bada sa'a amin amin duk gida dai lahiya ake ta lahiya lau ya mata ka lahiya take lahiya lau wallahi madalla lahiya lau yawwa ya kuwa lahiya kike a lahiya lau wallahi to madalla a shi na. a'a sai an ka bani ina ya don shi gani ah amma dai a kudin da yawa gare shi dole ko a eh ina ya ki gani nawa na goma wani wani ishirin da bakwai mm. da naira biyu da sule biyar to <laughs> suna <laughs> wani abu Allah ne ma da su koko dai a'a na kina na wannan eh, eh ba ka miki ni ba wasan akuya ta shiga daki na mai daki na ba ta nan eh. to ta sha min hura mai kabba kabba akuya mai kabba eh gidawa ba mm. Mm. to sai an ka ce min ta kita mm. nace to bari in abin ga sai ni ta ni shiga mota ni birni ni sayar ni eh, kuɗin hulata shi na nika miki sauran kuɗin ki sai an jima sai kai eh yi ne ni ɗaga eh, hulata a ku? ta kwasa ya golo ba eh dan ta shiga ɗakin ku ta a akuya ta fita ta saya to ta shiga ɗaki na ta sha hulata na kama ta na sayan na ɗaga kuɗin hulata laifi a ba ragowa ko an <laughs> ce ba ragowa ta an hakan gada an sai riƙa haka eh? riƙa mena da samun alaƙina ka dalika ka ta fita inda ka min da akuya ta ni yanzu ta na jiya ka ɗebe nawa ka ɗebe na ɗebe abinda ni ɗebe na ɗebe wahalar jana tau sule biyar tau kuɗin mota tau sule biyar da kasuwa a ebe sule biyar na ba su biyar mai ɗaki na na ajiye masa su mai hudu na ba dillali wanda ya dillanci na ba shi su mai bakwai ga kudinki na nan suna haka ne. haka ka haka in dauko in dauko sauran ciko in cika maka ka kai mu hudu inda an ka kai akuya ta a baka duk wanda ka sayar ma. To ina kina nan sallama ta zaki. Wallahi wallahi ni kai ni in ne ba saurara ka dai tsaya na har in gyara in tawo mutai in sa ka gaba akuya ta duk inda ka kai ta in an so a duta ta hiki ta ho amma Allah ya ba burwana yanzu kai yanzu saboda Allah gode ko daga akuya ta ta shiga cikin gidanka ai ba kura kura ta ta sha duk in sai waka ta canye ka san in ga ragowa golo ba ba ka cewa ka kama akuya ta ka ta sayar in ko ni ta da akuya ni ta ki biya min ni cewa ki kai ba ki raga ba raga miki ba a taru da ke da mutanen shiya ku shi ƙarfi a ce akuya sarakuwata to akwai sarakuwata maimakon a muna shari'a lahira akuya ki tashi min wura don na san na baki kuɗin ki a illa eh? da ka ce a yi muku ka taho ka ce min in ranka ma hura ya hi ba ni to ran da kiban ba nakan ce diya ta ba wallah nakan ce diya fa uku da ni ka aika maka da tsaba da muka aika maka da tsaba gidanka kana kana kana raka ma fura kana shanya ko dan kanwa ta baro gidan gidanka yanzu ni ko bata baro gidan na ba ya ana tishiyaka nan ne gidan noman da mun kai gidan gada sai an ka canye shi duk abin da ke hodi da kan ce ɗaya abba ni ba kowa balle akuya ta sha akuyar banza wallahi ban yadda dakan ce ɗiya ko wani kwano naira hudu suka daka ne in dala aka yi cikin gari. Sori ba duk tsabar da man ka baka duk tsabar da na ɗauka da na aka sama har ƙarya sallah ran komai A haka nan na. Wannan ba ni shi ba ba. Ba ni ba wani ba. Yanzu zamani ke ɗaya an kai min an kai min. Baka ci ba. Ke kai min da ke ɗaya na gida na. Wallahi babu ruwana. An tuka tuwa an kai mai. Shi ya ci. To ni na ci. ni an ka kai ma wa har dan rashin ragowa dai kawai akuya ta shiga cikin gida yanzu haka dan haushin ta kai cin kana jin zafin awaki na ne kai kan yi musu haka yanzu an ta tarka inda wallahi ta sha in ba ta sha ba ina sai ta ko ko in yanzu ne zaka nace sai ke ba kuɗi na ban san da akuya ba ji daɗi za a yi. Ka ce min in ranka ma da ka sayar min da akuya. Na sayar da ita ne yar eh, da kuɗi na na wura. Yanzu da kawo min hon isirin da bakwai akuya akuya hon ɗari. abubuwan nawa kake ina zuwa ya tsakanin mu don na sallama ku yake illa na sarakuwa ta kike don na sallama aku yake ba illa na ba Allah ki tsare ni eh? Eh? Allah tsaran akuya ta tana ta shi ka kawo mini wane kwan gwamu sha bakwai ga kanu ban zuwa ko ina in zo can su ce to ta shi ta shi to bi ba yanzu da kuɗi ba nauna ba na na ka daina na ka daina to a basu a basu nan mutum to na ce eh, miki kuɗi ka ɗauka hannu an sa hannu da yawa wanda kai da ka saya ba kai ka daɗa kuɗi da hannun ka ba babu ruwa na ni yanzu sai in dai na miki abin ba akwai ki tashi ta na ta sha hura na sai sai ta na aiza kuɗin hurata ka tabbata ka bai lada na tabbata kuya ta tana kan dari ka ce min wai yanzu ka sabin waɗanda ƙwarorin ai ba haka nace na sai sheta ba to a ka ta ta na ta tsawa maki in ba ce ina kuma ki hakko ka magana ina ji eh? ki tsaya in ni tsawa miki da hankali dan ba ka jin kunya ta ka kyan ji kunya ta ka kace ni Bani miki ko ni miki komi kuma ko ni mi gaza ci miki mutu wallahi a a bari a ci ni wallahi ana raga miki wallahi ana raga miki wallahi ana raga miki ko don ni shi ne ai kana shi ne wanga a cikin mutunci duk iyakacin mutunci kayan nan shi wai akuya ta daga ta shiga gidanka wai ka kama ta ka to tsaya dai ki zo da an ka kake ce na ci amana da an ka sai sheta abinda an ka sai sheta kwan hamsin ba biyu na yi gaskiya ko ban yi ba kwan hamsin ba biyu da ni ta daga nan ne tunguma da ni mata naira guda saura ka ɗanta sokan da ƙaho ga ijiya ni hushi ni ebe naira guda ta hucewa ni ta ina cikin tahiya wasu mutane waɗanda mun gajera da su zuwa kasuwa muna tahi muna labari ina sayar da akuya ban ba su komi ba ni ba su naira biyu ni zo can da an kai ciniki ya ƙare lali ya ce to ta taho lobo cinikin gada mun kai wancan wanda sai an ƙware shi saboda hakan ga akuya ka ba ta haka ka kawo abin da an ka bani don kashe mu raba na ni ba shi naira uku yaggiya muna cikin tahiya waccan yaggiya da ki gani ga kafarta nan daki na nista mai ta lissa sule biyar haraji na lokal gannan kowa kai akuya kasuwa sai ya ba bada sule biyar an ka ce akuya ta mai tsabba tsabba ta fata kwareta da fata ta aka kuɗi ni ba da naira don da fata akuya ta ce ina a ce ni Allah na ga haka babu saboda Allah dan eh, ko yau in na mutu kai ka gadon duk abin da na mallaka <laughs> wallahi babu ruwa na in kai ka gado kai ka gado shi yasa saboda haka na kama na akuya duka yi nawan gajere wallahi inda wallahi inda ba ke ta ba in yi hushi ko dariya ban yi miki wallahi wallahi inda ba ke ta ba wallahi in yi hushi wallahi ko ina ta ka cin mu ta mu Gaga kuɗi na kina in kina ba in ka ma buga wallahi ga kuɗi da sunan in kina so ki so ni dai hakkin kina ba ki ko hauka ta ba kai ba kaji in da ko ta ko mu shiga mota ashirin. mu shiga duk inda akuya ta bace ko da an kai ta gindin goro a yanke wallahi sai a taho a baki akuya mu shiga mota kan ashirin mu dawo ba bari mu tayar mun gwazo ba sai a yanke ni sai a yanke ni mu da ya dakata sai a yanke ni tun da kurmi za mu na wurin eh, sai mun ka kai kurmi a yanke waɗanga rikade yake gani eh, waɗanda kuɗin mota ta na nufitar ko guda ban rikawa kuɗin mota ta na zuwa to mu tafi wallahi kuɗin mota ta na zuwa da zan yi. ko kuɗin mina ne dai ba su oh, goloko man ya haraka yanzu da ya tura shawarar ga Aka ya bannu. mu kwaya na biya Allah ka sa wani ko haraka tai akwai ban mamaki maimakon da ya sha wurin gab ya dauke ta yasa cikin daki ya ruhe sai ya zaka ya tushe ta Allah da sawaka hako sai shi a zaka a tudda hura zuwan ga irin abu ina na zaƙin tsinta ban kore ta bane hmm? ka taho dattijon kanka ɗaya tab da gari ka ce ka da hura kuma ka tashi kamar ƙwarya haka nan kamar jaririn yaro Allah ta wa ƙaho loƙo a wallahi dai kai ka armen ka na da wuya yanzu ake mai zai illa dai a shiga cikin ɗaki in duba ɗan mutan kaɗin ga wurin ce sai in gani gogo na shi umaru ya maki ne umaru ka bana da laka sun gabata an ga haka gaba da wurin gadon laka ta umaru wanda an gaje ka ɗauko laso da nan in kai gama nan ka yaɓe nan duka ba shi ko ga hisin to aikin yara na sabbin ni ba da gare na don ko ramno sun ce baka baka ce an ka so ramno ba to abinda ni da shi dan na goma ai su kawo ramno shi ko ala mai doji shi ko ruji ga wanda fashe nan To sai an mun gane shi wanda kace yanzu da Allah zuwa gani yorin da Allah dan sa jiya nan don Allah ta kowa yanzu Allah gana ya buwa ka da san kowa zan unguwa san dai rawa sai ba nake Allah umaru to ruwa da gare ka na fa shi yanzu na da ba su ni duka kun shahura ina baka shawara ku ne ba ku fura to ina ku ku ta ga wallahi ku ba ku ba ba la ka da na ko ina ba barka da aiki kai ya ba lobo eh? ya karce ya ba ba wallahi a wannan abba gugun ka to hada nan ne kuma sai ke bari in gani to sai saurara ko ni wallahi saurara ko ni wallahi kai ma a to in tsari na kai fa wanda ka tsari ka biyo mutum haka wallahi duwa da ta kai me an kai haba ko kai ka tura shi shi ni na na wai ni an kai kenan ka san komi kenan ka san komi da kai baba ban da ita kai tunda kai min wa magana. Ki mutunci na ki to an shi aje min baba ni na na wai aje min dai ya ka rike kai eh. shin saurara wagga wadda ka kani ta wangayen abu to ni ba ta ban kira fada hmm? ina jin hajjaji tun da dan hili nan ga kama ma ba ki hankuri kike na ma na haka tare kun ka kulla kenan ni na wai kun ka kulla wai ni na na kuna na wannan da kasa shi yayi wannan da kasa shi yayi baba ka san wanda an kai ya san wanda an kai muna ya san wanda an kai ni za ka faɗa mai ba tare kun ka kulla ba kawo dai ne na ga mera wannan ba ko ni ma ga mai rabu to na kowa kowa da haƙƙi ciki na bashi nashi shin wai mi an kai eh ka bashi nashi tun da mutuwa an ne ne saurara ni mutu gado na ka kai shin mi an kai duk abin da nan mallaka yana da gado da shi ni an magama ta da ku babu ni azumin ta ta da ku sarar kuti na kuma ban tsare to ya ko amma ni dai ina da gado abuna kun saurara mana wallahi ba ba magana ne kai mutunci eh? wallahi magana ne kai shin mi an kai akuya ta daga ɗaya ta biya bakin gidan. ya kama ya kai wai ya sai akuya tana kwan ɗari ya kawo mini kwan ishirin da bakwai da naira biyu da sule biyar wai wai akuya ta ya baba ka san wadai ba an da an wada maka wada an kai baba ta ne ta ta eh? hura akuyar ta na sace daya ta dama min hura an ka dama min hura an ka aje cikin ɗaki. akuyar ta ta ta shiga ta shanye hurar ga sai ni dibi in ni ce in ja akuyar ga in ka a ranka min hura dadewa za a yi